Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niya dukkansu a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Baba ko Makere da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin jan akalar shirin da wannan hantsi. cikin farin ciki alazan sun taru a babban filin saukan jiragen sama na abuja nan da zukwe don samun ban kwana daga jami'an hukumar na hakon da kuma fadar gwamnatin najeriya sunana usman adamu ba zan iya kayyade iya abin da nake ji ba ko in ce ma wani gashi gashi gaskiya ba zan iya ba mahajjatan tashin farko na bana daga abuja kuma muna da rahoto ba labaran duniya daga jihar taraba ma shirye-shirye ne kan aikin hajjin banan yana tafiya amma wasu suna korafi salihu garba na tafi da shirin da rashin tayi sannan mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna assalamu alaikum jama'a shugaban rasha vladimir putin ya ce tilas ma'aikatan diplomasiyan amurka 755 su fice daga cikin ƙasarsa a wani mataki na mayar da martani akan sababbin takunkumi da amurka ta kaka bawa rasha saboda kutse na zargi da ake mata ta yi a zaben shekarar 2016 domin taimakawa shugaba donald trump ya lashe zaben putin ya shaida wa talbijin kasar cewa sama da mutane dubu ɗaya ne suke aiki a ofishin jakadanci da kuma ofisoshin diplomasiyyar amurka kuma ya ce tilas 755 daga cikinsu su dakatar da ayyukansu a cikin rasha shugaban na rasha ya ce akwai yiwuwar moscow ta kara daukar mataki na martani a kan amurka biyo bayan amincewa na bai daya da majalisun kasar suka yi wurin kakabawa rasha ta kunkumi yana cewar ina allah wadai da hakan tun daga yau rasha ta ce ta sa haƙiyar ɗaruruwan jami'an diplomasiyyar amurka daga ƙasar a farkon watan satumba zai sa kowa ya saura da ma'aikatan diplomasiyyar 455 wanda za su rage a cikin kasashen biyu tun da farko mataimakin ministan harkokin wajen rasha sergei ravkov ya faɗa wa labaran talbijin abc cewa sun yi jinkiri wurin ɗaukan wannan martanin jami'ai a somaliya sun shaida wa sashen somaliya na murya amurka cewa akalla dakaru goma sha takwas na rundunar kiyaye zaman lafiya da kungiyar tarayyar afirka ne aka kashe a wani harin kwantan bauna da mayakan alshabab suka yi musu a yankin lowa shabele wannan hari da aka kai a kusa da ƙauyen golwen mai tazarar kilomita 120 kudu da mogadishu ya auna motoci 25 na ayarin masu raba kayan taimako a kusa da ƙauyen bulmara al ta ce ta kashe dakarun kungiyar tarayyar afirka 39 amma jami'an soji sun ce 'yan tsigirin sun yi ƙarin adadin waɗanda suka mutum ayarin sojojin uganda na cikin rundunar kiyaye zaman lafiya ta kungiyar tarayyar afirka da ake cewa amisom a takaice wanda suka bar garin shalambod mazauna ƙauyen jero sun shaida wa sashen somaliya na wannan tashar cewa sun ga 'yan ƙungiyar al-shabab suna jan gawarwakin sojoji guda biyu kakakin ma'aikatan soji wilson rono ya tabbatar da wannan harin kwantar ɓaunan a hirarsa da sashen somaliya waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jama'an amurka sun faɗa a jiya lahadi cewa lokaci ya da ya kamata a daina tattaunawa akan irin matakan diflomasiyya da za a ɗauka akan gwajin makamai da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan tun da yanzu barazanar zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da ke tattare da ayyukan pyongyang din ya bayyana fili prime minister japan shinzo abe ya tattauna akan wannan batu da shugaba donald trump na amurka a wayan tarho a yau litinin agogon birnin tokyo jami'an japan sun tabbatar da wannan zantawa a kan barazana da gwajin makamai na kure ta arewa ta yake wa duniya amma dai babu wani karin bayani da aka bayar a majalisar ɗinkin duniya jakadiyar amurka nikki haley ta ce <clears throat> amurka ba za ta nemi zaman gaggawa a kwamitin sulhun ba kamar yadda ta yi a baya saboda manyan kasashen duniya sun gaji da gafara sa a kan batun koriya ta arewa da matsayin china da zama wato babban kawa kuma mai agazawa koriya ta arewa wajibi ne a yanke shawara kai tsaye akan pyongyang zanga-zanga da tashi-tashin hankali har da mutuwa sun ne ko kuma sun dakushe zaben da aka gudanar a jiya lahadi a venezuela na wakilan majalisar dokokin kasar 545 da zumman sake rubuta kundin tsarin mulkin kasar mataki da ba shi da farin jini rahotanni sun ce akalla mutane tara suka mutu daga ranar juma'a wanda ya kai adadin mutanen da suka mutu a cikin watanni hudu wanda aka yi ana ta zanga-zanga sama da 120 wani lauya mai shekaru 39 da haihuwa mai suna joseph felix pinda yana cikin waɗanda suka mutu wanda aka harbe shi a gidansa a daren shekaran jiya asabar a jiya lahadi wasu 'yan sanda guda hudu a kan babura sun jikata a lokacin da wani ya jefa na kiyoyi a kan ayari a birnin caracas masu ra'ayin gwamnati da masu adawa da wannan zaben sun gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar venezuela 'yan adawa kuma sun tare hanyoyi kana 'yan sanda suka mai da martani da hayaki mai sa hawaye tare da amfani da harsashen roba. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc baba baya ko ya gabatar. akalla mahajjata ɗari biyar ne ayarin farko na mahajjata da cikin dubu casa'in da biyar da daga najeriya bana suka tashi daga filin saukar jirgin sama na namdi azikiwe da ke abuja a jiya lahadi ga nasir adamu da kaya da ci gaban rahoton Cikin farin ciki alhazan sun taru a babban filin saukan jiragen sama na Abuja Namdi Azukwe don samun ban kwana daga jami'an hukumar na hakon da kuma fadar gwamnatin Najeriya. Sunana Usman Adamu ba zan iya kayyade iya abin da nake ji ba ko in ce ma wani gashi gashi gaskiya ba zan iya ba. Ko ka tuno cewa ba taɓa samun tsadar kuɗin kujera da kai irin na banan ba. Ka san ita rayuwa dama ko a gidanka in kana shugabanci dole wata ta ce kai daidai wani ya ce ba kai daidai ba. Mu wannan ko da miliyan biye kai wallahi bai mana tsada ba wallahi. Bukatashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibajo wanda minista Abuja Alhaji Muhammadu Musa Bello ya wakilta ya buƙaci alhazan su zama jakadun Najeriya na gari da yi wa ƙasa addu'ar ƙara samun salama da kuma samun cikakkiyar lafiya ga shugaba Muhammadu Buhari. Shugaban hukumar alhazan Barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ba da tabbacin hukuma za ta dage don yi wa alhazan hidima har zuwa dawo wasu gida da yardar Allah. Ga ma abin da kwamishinan ayyuka na hukumar Abdullahi Modibo ke cewa. Wajen shekaru biyu uku da suka wuce Najeriya bata yi abin da aka saba yi da ba. A ce a'a ku ƙara mana kwanaki uku hudu mahajjatanmu ba su shirya ba. Kaman bara jigilan alhazai amma gama gama shi akalla kwana uku ne ko hudu kamin ma ranan da ita hukuma ta zaben makanta ba ma ranar rufe airport na Saudi Arabia ba. Babban malami Islama Sheikh Abdullahi Balalau ya yi wa alazan nasiyar tafiya da babban guzuri wanda shine tsoron Allah. Amma a can ba a son kama ɗaura niyyar saba wa Allah. Ba inda musulmi ke alfahari da shi a duniya kamar haka. Babu shaidani a cikin garin Makka da Madina manzo Allah ya ce Allah ya tsare wannan gari. Ko da ƙarshen zamani lokacin da dujar zai shigo Allah zai tsare wayannan garuwa ba zai shiga ba. Saboda haka a sai mu yi kokari mu ga cewa mun tsarkake wannan gari kamar da Allah ya tsarkake shi. Shugaban kwamiti na musamman na nema alazan Najeriya rangumin canjin dala na majalisar wakilai Muhammad Bago ya ce har yanzu kwamitin suna ƙara kaimi wajen ganawa da mukaddashin shugaban Najeriya don nema alazan rangumin canjin dala. So da haka wani lokaci sai ma an gama aikin hajji ake gama tattara kuɗin sana'a biya. Na san ka sha faɗin cewa sai kun yi zama da mukaddashin shugaban ƙasa. Har yanzu kana da ƙwarin gwiwar cewa za a iya samun sassaucin da za a dawo a alazai kuɗin su. Eh, za mu zauna da mukaddashin shugaban kasa kuma na farko mun rubuta mashi wasiƙa ɗaya mun yi na biyu na uku za mu rubuta ma jam'iyyar APC dan don ta sa mana baki akan wannan magana saboda ni ma dan APC ne kuma wannan harka ya shafa talakan Najeriya. Jirgin Flyers na Saudiya ne ya kwashe rukunin alazai na farko daidai goshin magariba a karshen mako. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. amma a jihar Taraba ci gaba ake da aikin tantance mahajjatan na bana tare da korafe-korafe cewa aikin yana tafiyar hawainiya. abun da ba mu samu ba mun samu awo mun samu allura yanzu an ɗauki takarda ma sigar da siya nan saura ya fita mu je yawon jini duka saura si ne kenan to za mu ce mun gansu kuma za mu ce ba mu gansu ba don ana ma wasu amma wasu suna kawo complain ba a musu wasu maniyata kenan da suka zo domin tantancewa da hukumar alazan jihar taraba ke gudanarwa a yanzu domin sani tare ma da kula da lafiyar maniyaci to sai dai koyan da waɗannan maniyyata ke ma kammala tantancewar da aka musu yanzu haka akwai wasu da dama da ke koka game da yadda aikin ma ke tafiyar hawainiya. Tun jiya muna nan a nan har yanzu ayyukan da ake gudanarwa har yanzu dai ba mu samu abin da muke bukata ba. Yanzu mun zo tun da sassafe gashi ba mu da kudin wanda za mu kona da shi mun koma kuma akwai wahala muna da neza. Dr. Badina Garba da ke ma cikin likitocin da ke tantance maniyyata ya ce sun ma shawo kan matsalolin da ake fuskanta tun farko na batun gwajin jinin. matsala da yawan da muke fuskanta wanda kuma insha Allah ina ga zamu mun mun riga mun shawo kansa shine maganan lab mutane da suke ɗauka mana jini so uku ne kawai so mu nemi kare uku su zama shida so da mutanen da suke zuwa don ana zuwa da yawa don an zo da yawa sai a gama da su su tafi to muna tsammani ko gobe ne za su zo da yawa amma yanzu da suke kaga an zo da yawa dole ne mu kara ma'aikata wanda za su dinga ɗaukar jini inda muna ga muna da dan samu dan matsala kenan nan to wai kowane shiri ne ma hukuma alhazan jihar Taraban ta yi a bana Alhaji Hamman Adama tukuru shine shugaban hukumar jin daɗin alhazan jihar ya ce tuni masu kammala shirye-shiryen da suka kamata tun daga nan gida najeriya har zuwa kasa mai tsage domin kyautata jin daɗin alhazan jihar abin da muke nema dai eh, mahajjata su zo su ƙara biyan kuɗaɗen su zo mu samu dama mu tura visa a musu visa mu kai su aikin hajji mu dawo sannan kuma gwamnatin jiha tana ba mu goyon baya tana ba mu haɗin kai tana taimaka mana alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa gwamnati Darius Dixon ishi abu kamar da yadda jadawalin aikin hajin banan ma ke nunawa za ku so mani manitan shiyar yola ne da ta kunshi jiyon adama da taraba daga ranar goma ga watan gobe na agusta wato daga filin saukan jiragen sama na kasa da kasa da ke yola zuwa madina da jirage uku ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz nan da wasu ƴan mintoci za mu kawo muku shirin da rashin ta yi kamin nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Amaru letti mamdiri so a sha ruwa a koma bakin aiki masu aro ku gyara zama ga salihu garba da shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau masu sauraron mu assalamu alaikum Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da sake kasancewa da ku a cikin shirin da rashin ta yi, shirin da ni nake shiryawa nake kuma gabatarwa. sautari akan ce matasa ba a samar masu da abun yi an bar su kara zube a wani lokacin ma akan ta'allaka tashin hankali da yawan rigingimu da yawan matasan da ba su da abun yi a birnin jos a jihar filato sana'ar saya da rake ta zama wata hanyar samun dogaro ga kai ma wasu matasa musamman 'yan makaranta wakilar murar amurka da ke jos zainab babaji ta yi tattaki zuwa kasuwar inda ta yi hira da shugabanninta cikin hirarsu malam yakub muhammad sakataren kungiyar 'yan kasuwar ya bayyana yadda suke gudanar da sana'arsu da alfanunta da kuma kalubalen da suke fuskanta ga da firar tasu ta kasance to uh, ya kuke gudanar da wannan sana'a ta kuta rake wato muna yin ta kashi biyu amma kashi na farko shine wanda ya fi ƙarfi za mu je gona mu saya mu kawo kasuwa mu sayar sannan kuma mukan ba wasu dama in mutum ya zo mun zauna mun yi magana da shi misali kaman dillanci kenan to don haka kaman wani ba fataki haka zai zo mu yi tsari da shi mu nuna masa to ga yadda ake yi in ya gamsu sai je kawo sai a sayar masa amma wannan shine mafi karanci amma mafi yawa ana zuwa a je a siyo ne ko a baka bashi ko ka biya kuɗinka a hannu wannan shine yadda muke to idan mun zo nan wajen sayarwa kuma wayannan da ke ganin su wayannan bayan allah da suke yanka raken nan akwai masu saukewa akwai masu kankarewa akwai masu sassaƙewa akwai wanda kuma wannan yayin da ke ganin shi ma su kuma aikin kenan su kuma su zo su ɗebe shi in sun ɗebe shi su yi buhu-buhu don mai dan a sawa tumatir shi kuma inda za a kai shi ya tafi lafiya za ki shi kamar an shafa masa mai ba tare da ya yi ya samu ciwo ba a jiki to akwai wannan bangaren kin ga a takaice yadda muke kenan su kamar mayan kan mukan ba su raken nan wanda ka mai kai ɗaya kai biyu zuwa daidai inda kaso shi ta inganta zai je in ya sayar washe gari ya kawo makudi kuɗi sannan akwai wanda suke zaune kuma a waje daya kamar wanda sake gansu a unguwanni haka ko kuma mata to su mafi yawan sun sun zo za su sai kamar na kwana uku ko hudu sai su je su sayarin sun dawo sai su zo su kawo kuɗin wasu kuma sun biya to uh, wani alfano za a ce ake samu a wannan uh, kasuwanci na rake to amfani dai shine mafarko na. akwai samar da aikin yi musamman ga shi mai kawo kayan da matasa wanda yake wa'yansu su ma ɗalibai ne kamar wanda suke kankara nan don da lokaci ne kika zo nan da za ki gansu da su ma suna da ɓangaren shugabanci da ciyaman da sakataren su to amfanin shine muna samar da aikin yi kamar su akwai wanda suka yi graduation a university a nan wasu sun zama doctor wasu sun zama abokan aikin ku yan jaridu wasu kuma muna nan tare da su haka wasu engineers ne haka duka muna nan a nan tare wasu kuma da kanan za su samu jari babba his kama wani kasuwancin to bangaren nan matasa kenan mu ma da muke saukewa din muna saukewa ne ba dan wani dan mu samu wani abu mu biya makarantar yaran mu mu biya haraji da yake kama na gwamnati da kuma namu na union duk haka abin da muke kenan. To tun lokacin da kuka fara wannan sana'a akwai wani tallafi da gwamnati ta kawo muku? Tallafi wanda gwamnati za mu ce ta samar a nan shine fili. Domin shi kan kanshi sana'a ba zai yiwu ba sai da wajen sana'a. Amma wai kuwa ce tallafi na kuɗi haka don wanda ba su da jari eh, gaskiya gwamnati bata bayar da wannan ba. Kamar wannan sharar da muke fata muna fata a ce an samu yadda za a danga inganta taka maimakon a ce muka kwashe ta can muke kai ta in muka kai ta can mu kona ta masu noman lambu su danga kwashewa to da mun so a ce ko da private sector a ce ana packaging dinta mm, eh, yau ɗaiɗaikun jama'a ce ko kamfanoni ana packaging ana gyara ta ana sarrafa ta ya fi inda ake masa hakanan amma kun taba ba ko da gwamnatin shawara ne cewa kuna da wato dattin da ya kamata a yi amfani da shi wajen sarrafawa domin a samu amfani to kai tsaye tun da wannan kasuwa na lokal gaman ne kai tsaye ba zan ce mun taba magana da wani ciyaman a yanzu present amma a baya can amma a yanzu wani lokaci ma'aikata kamar na local government wanda yake supervisor haka da masu karban collectors mukan tattauna wannan matsalolin To suwa ne ne suke sayan wannan rake uku? Eh mutanen cikin gari ne nan Jos. Al'umma ne maza da mata saboda wasu za ki ga an aiko su daga asibiti su zo su sai rake. Me dalili saboda suna da hepatitis B ne suke kiran shi kome? To za ga sun zo suna sha. To amma saboda yawan masu yanka raken in aka ce sun fara talle to nan masu nema daga su zo daga asibiti an aiko su su zo su sai rake ba za ka gansu ba saboda mutum yana zaune a kofar gidan shi zai ga mai san rake ya zo ko kuma ya ga mata a anguwansu a ko ina ne za ga gashi nan ana sayarwa haka mm. to da yake na ga wannan guri babbar kasuwa ce akwai waɗanda suke zuwa daga waɗansu jihohi ko da ma a ce ko ƙasar waje suna zuwa domin kwasan rake a nan eh ana hakika akwai akan zo daga kaman Mm, jihohin da suke kusa da mu haka kamar boci amma dai kamar boci haka dai zuwa dai abin da ya faru within the local government na plateau state mm. ana muka fi harkar mu haka amma akwai waɗanda da suka fara zuwa suna waɗansu mutanen indiya ne don suna sayan shi in aka sarrafa shi su kai shi airport amma tun da muka samu matsala na, na rigingimu a jihar plateau to wannan abubuwa ya mai da mu baya gaskiya ya mai da mu baya wannan don wayannan sun daina zuwa akwai kuma wanda wasu kuma su danga tatse ruwan shi suna melting din shi to wannan masu melting dai ko bana ma sun zo mun ce musu to yanzu in za su zo su zo mu yi shi inda zai zama mu mun san amfanin da za su samu mu mun san abin da za mu samu su sun sani da mu mu sayar musu mai inganci su ba mutane da inganci don kada a yi abin da ba shi da inganci ya kashe mana kasuwa to su din muna din da bana sun zo to yanzu muna sare da ganin su in Allah ya yadda. to waɗanne matsaloli za a ce kuna fuskanta wannan sana'a taku to babban matsaloli da muke fuskanta shine na rashin jari a wasu membobin gaskiya abin ya zama yana buƙatan babban jari wasu kuma ba su da jari sannan kuma kan kanshi nan ɗin muna da buƙatan tallafin gwamnati kenan kamar na jarin kenan ko to sannan banda wannan akwai matsala biyan haraje-haraje haka na gwamnati kamar a ce ana ƙara a ce ga wannan ga wannan ga wannan yawa wani lokaci a kan hanya duk da an ba da sanarwa za ga gwamnatin tarayya ta ba da sanarwa ta cire masu harajin kan hanya amma za su suna tare mana membobi mu kan hanya to da wannan matsala a nan gurin akwai wani matsalan da kuke fuskanta matsalar da muke fuskanta a nan eh, kamar na fili kamar na kwasar shara matsalar da kuɗi take ci gaskiya sharar tana cin kuɗi ai isa ke ga farko na ke muke maganin muna fatan mu samu ɗaiɗaikun jama'a ko kamfani ita shara ma mun kwashe ta mun kai ta can din ai fakin ɗin da ta samar mana da wani kuɗi shiga domin sharan nan tana cin kuɗi kullum dai muna sharan da zai da dubu shida dubu biyar kuma gwamnatin ta ce za ta yi maka wannan sharan ba ta iya ba to daga ƙarshe ko kana da wani ƙarin bayani to ƙarin bayani da roƙon da nake ga ita gwamnati da tallafa 'yan kasuwa musamman a jihar plateau 'yan kasuwa su suka sha wahalan crisis mutanenmu muka rasa mun rasa jari 'yan kasuwa na ko'ina kuma mu 'yan kasuwa ba mu da bambancin addini ko da an yi crisis gwamnati ta sa doka idan muka fito zan siya wajen kirista kirista zai siya wuri wurina kuma za ki mu a tare a tare muke matan da suke zuwa za gan su matan kirista ne da na musulmi mazan ma kirista da musulmi mu a 'yan kasuwa ba mu san bambancin addini ba abin da ya haɗa mu shine saye da sayarwa kuma mutum ya bi doka wannan kuma roƙon da nake gwamnati ta tallafa wa 'yan kasuwa gaskiya 'yan kasuwa ba su da jari wa'yansu ma suna business ne yanzu a kan bashi ake bin su mafi yawa 'yan kasuwa haka suke amma gwamnati ta zo ta tallafa kamar da muke ji a wasu jihohi za ga ana tallafa 'yan kasuwa to kuma muna roƙo a jihar filato kar mu zama sai dai mu ji alheri a wasu jihohi mu kuma nan jihar filato mu ka fi cancanta mu samu alheri. don mu ne muke da wajen da kowa zai iya zuwa yi kasuwa mu ne kowane irin kaya a nan plato in ya zo na nan plato ya fi armashi a wajen 'yan kasuwa za su yi shi to mu ne muke bukatan gwamnati ta tallafa ta shigo ta tallafa mana in Allah ya Allah sa kuma gwamnati wanda suka je su sanar da inda ya kamata a sanarwa jama'a abin da ya sauka kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah kai mu mu ci gaba da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abu da chubahiro diodone da suka shirya mana sauti ni salu garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya ta a gaida salihu da sauran malamai Mausaro saboda wasu dalilai kamar makon jama wannan karo ma ba za mu samu damar kawo muku sharhin da wasu jaridun Najeriya suka yi a ƙarshen mako ba. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe uku da minti ashirin da biyar da ‘yan kai kuma lokaci ne za mu gabatar da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Salamu alaikum sashen Hausa na BOA. mai magana sufiyanu gumar zangon daura ina so in kira ga gwamnan jihar kaduna alhaji aminu bello masali kan rashin zaben ƙananan hukumomi wannan ya kasance illa ga al'ummar jihar katsina don haka nake kira ga mai girma gwamna ya kamata ka gudanar da zaɓe idan kuma ba haka ba to ina ina kira ga mai girma gwamna cewar ya kamata ka na kan tomomin riko na ƙananan hukumomi 34 hudu su sha roman demokuraɗiyya da fatan wannan kira ya kai ga kunnuwa mai girma gwamna assalamu alaikum sashen hausa na voa na gode mai magana su gudun zangon daura ku huta lafiya assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina so na kira ga majalisun dokoki na najeriya na jihohi game da wannan gyaran kundin tsarin mulki da majalisar dattijai da ta wakilai ta amince wanda za a tura jihohi domin su masu yi muhawara a kai to mu talakawan najeriya mun kallaci wannan gyara da 'yan majalisun nan guda biyu suke so su yi casa'in bisa ɗari suna so su yi ne domin amfanin kansu ba al'ummar ƙasa ba kuma tuni muka gane cewar waɗannan 'yan majalisu guda biyu suna yi wa gwamnatin janar muhammadu buhari zagon ƙasa domin a ce ta gaza a gun talakawan da suka zaɓe ta to su sani zaɓen dubu zaben 2019 yana nan tafe da yardar allah biyu bisa ukunsu ba za su koma majalisa ba domin sun ci amana ƙasa da kuma al'ummar da suka zaɓe su mai magana alhaji audu mai gora kamfala dorin jihar jigawa masu haro mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. shugaban rasha vladimir putin ya ce tilas ma'aikatan diplomasiyyar amurka 755 su fice daga ƙasarsa a wani mataki na mayar da martani a kan sababbin takunkumi da amurka ta kaka wa rasha saboda kutse da ake zargin ta yi a zaben shekarar 2016 domin taimakawa shugaba donald trump ya lashe zaben ƙasar. jama'a somaliya sun shaidawa sashen somaliya na muryar amurka cewa akalla mota wato dakaru goma sha takwas na rundunar kiyar zaman lafiya ta kungiyar tarayyar afirka aka kashe su a wani harin kwanton bauna da mayakan alshabab suka yi musu a yankin lowa shabele wani hari wannan hari da aka auna ko kuma aka kai a kusa da garin golwin mai tazaran kilomita 120 kudu da mogadishu ya auna motoci 24 na ayarin masu raba kayan taimako a kusa da ƙauyen bulamara manyan jama'an amurka sun faɗa a jiya lahadi cewar lokaci ya da ya kamata a daina tattaunawa a kan irin matakan diplomasiya da za a ɗauka kan gwajin makami da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan tun da yanzu barazanar zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da ke tattare da ayyukan pyongyang ɗin ya bayyana fili To Allah a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin ilimin garkuwar da Adam da Yusuf Aliyu Harande yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamun na madadin wato baba ya ko makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero da ne da ya kula da gabatar da shirye shirye da ma malama Zainab Abdulrahman da ta rika masa a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.